sai kuma ta kalli Khalid da ya yi sororo yana kallon su ta marerece ta ce duk kitsan nata ya tsufa yanzu zan mata wani ta kare shi da fashewa da dariya tana jawo kan Danejo da ta ɗora kan cinyarta tana warware mata manyan dungulin da aka mata wani iska Khalid ya horo daga bakin shi yana ayyana ban ban da rigima irin ta mama am ke ma bakwance miki kan nan ake sai kuma ya maida duban shi kan kawo buro da yake faɗin haladu ya maganar auren yanzu kallon kawun yayi da tunanin bai manta ba dai kenan hannun shi na hagu ya sa ya shafi kwantaccen gashin da ya tara a gaban kanshi yayi sabon askin da ke kanshi wanda yalwar gashin na asalin bafulatani yasa ya zama tamkar irin na yan Yoruba tare da sadda kanshi kasa a sanye ce. zan yi kawo insha Allahu zan yi girgiza kai kawun yayi ya kalli mama Fatu da gaske sun ce wa Danejo take ita kuma ta yi kwance lub a cinyarta sai murmushi take tana bata labarin makarantar da suke zuwa ta rana murmushi ya sake ya sake kallon Khalid din ya ce Jauro nake jira ya fito daga wanka sai ya yanka muku ɗaya daga cikin bisashin can cike da kulawa ya kalle shi ya ce a'a kawo ba ma sai an yanka ba tunda ba nan zamu wani ba ta mamaki ya ce me yasa idan kai baka bukata ita ba girgiza kai ya sake ya kalli maman nashi da ta shiga sambatun kuma da gaske Nejo biya mata take tamkar yadda shi ma yake yi idan tana wannan sambatin yace kawo za ku iya yankawa ta zo bata ci ba dan Allah ku bar shi murmushi kawo buro yayi yace ina ce kai ne kake wa mutane zaɓi da mahaifiyarka idan tana son abu to bari mu jaraba mu gani idan ta ce eh to dole a yanka ko babu ko ba ka so murmushi ya sadda kai yana jinjina kai da tabbatar tabbatarwa kawo buro yace ka yarda jinjina kai yayi ce na yarda kawo mai da duban su duk suka yi gare ta kafin ya ce addafa tu bata kula shi ba dan lokacin abin yayi tsamarin da har ta ajiye tsinkar da take sunce madane jokai ta fara nuni da hannu tana ta sambatun da basu san me take faɗa ba kallon shi Khalid yayi ya masa alama da hannu cewa yayi shiru shirin suka yi duk suka zuba mata idanu inda take ta daga hannaye sama kamar mai kidaya taurari ko tsuntsaye ne jama'a da ta ji shiru an daina tsintar tashi. Tashi ta yi zaune tana kallonta ganin haka ya sa ta miƙe tsaye tana kallon sama inda ta ga tana kallo ganin ba komai sai kawai ta durƙusa a gabanta ta riƙe hannayen nata duka biyu cike da yaranta ta sakar mata murmushi ta ce ya fendo'a ki sauri ki gama ki gama min sai mu je bakin wancan bishiyar mu yi wasar mu a can Ya fi iska ai ko kallonta. aiko kallonta ta yi sai kawai ta kirkile da dariya ta nuna bayan ta ne da ce yan boron uba sun gudu wa ya faɗa muku ni ce kamar ba ita ba kawai ta sake jawo kan nejo ta ci gaba da matsatsin tarka tsara musu idanu yayi sosai da mamakin faruwar abin da bai taba faruwa ba a tare da shi tunda yake shi fa ya ga idan ta fara wannan sambatin idan ya katse ta sai ta hau jifan shi da ashar kala-kala sai ya zabi ya rinka kyale ta sai ta gama sannan ya kula ta A ajiyar zuciya ya sauke yana jinjina kai sanda kawo buro ya sake faɗin addafa to zaki ci nama kallon shi ta yi cikin wata murya da tsaye da kai tsaye ka san ba asalin tata ce, saboda ta yi yaranta kwarai ta ce eh ina ci kallon juna suka yi da Khalid ya masa murmushi ya ce ka gani ko miƙewa yayi ya ce bari ka gani da kai na ma zan yanka sun koyar da kai yana murmushin yake shirin da wurin ya ɗauka ya sa shi dan sake satar kallon Danejo yarinya dai ce kamar kowace yara rayuwarta take ta yanci wace kowane yaro a daidai shekarunta yake more rayuwarsa zuwansu ma a kusa da garken dabbobin suka same ta ta harame tana yar carafke ita kadai tunda ta dago kai ta kalle shi ta ce sannu da zuwa bendi bata sake kula shi ba wanda shi kuma yake mamakin sunan da take kiran shi da shi yarinyar da yana da shekara talatin cir a duniya aka haife ta bata duba girman shi na jiki ko shekaru ba haka take kallon shi tunda ta iya magana take kiran shi da dan uwa bandarawo miƙewa yayi a tsanake ya saka takalmin shi da suka fito mishi da zarazaran yatsin shi jajaye kalar fatar jikin shi yana danna wayar shi yayi nufin tsallaka kafafun Danejo da ke miƙe sai dai kamar da gangan kawai ya dan taka mata babbar yatsar ta hakan yasa Danejo yin tsalle ta tashi zaune tare da zuba mishi idanu tana furta kai kai kai zalunci dakatarwar da yayi da niyyar ba ta hakuri ne don bayan ya taka kafar ya ji tabbas akwai abin da ya taka amma da ta kalle shi ta furta zalunci sai ya kalle ta da mamaki da yaren fallanci ya ce waɗin turo baki ta yi gaba tare da janye kafafuwanta ta ce Allah baka hakuri taka ni fa yi. sama da kasa ya harare ta yayi wucewarsa ganin mahaifiyar shi ta sake jawo kan Danejo da karfinta har sai da ta rantsa ido ta kwantar da ita kan cinyarta ta ci gaba da kwance mata kanta bayan bukkar kawo buro ya karasa da niyyar amsa waya sai kuma ya tsaya cak ganin ke lambu zaune da jakarta mai amin da kafarta mai ciwo da aka shafa mata magani tana kafa nonon da ya daskare sosai ya yi sare a hankali ya karasa gare ta ya zauna kan babbar jakar da ke rufe da ruwa tunda ta ji kamshin turarensa ta kalli inda ta ji kamshin ganin shi ya sa ta faɗaɗa murmushinta ta ce sannu hamma haladu ai yanzu baba ke faɗa min kun zo tun ɗazu sai kuma ta sadda kanta saboda sosai ya kura mata idanu yake kallanta kamar ya daina gane yaren falatancin cikin sassanyar murya ta ɗora da kuma so nake na je na gaida ku amma ciwo na ji a kafata har ta fara min tsami sai da ta dasa aya sannan ya ɗauke duban shi daga gare ta yana wani tunani daban har ta cire rai da zai amsa mata sai kawai ta ji ya ce me ya same ki a kunyace ta ce da babura aka kaɗai ne sake kallon ta yayi sai kuma ya maida duban shi ga wayar shi yana daddannawa sun fi minti ashirin a haka kafin ya sake faɗa shekarunki nawa yanzu kallon shi ta yi sai kuma ta sarda kanta ta ce sha biyar dakatawa yayi daga danna wayar yana ayyana kai jama'a wai su shekarun nasu ba sa gudu ne iska kawai ya horo a bakin shi da tunanin ita ma dai ba yanzu ba sai dai zai iya makawo magana a kanta irin dai ya ce ɗinnan a aji masa ita har ta kara ƙwari sai ka ce gyaɗa sai ka ce gyaɗa ce halan dafa gaban goshin shi yayi ya ɗan gyara zaman shi saboda tunanin da yayi yanzu nan ya fara hasaso masa wani abin daban da ya sa shi fara jin ba lafiya ba daga wancan area ta take ta kaɗawa hankali kwance sake dubanta yayi a karo na uku da sauri ya maida duban shi kan wayar shi saboda iskan da aka fara kadawa yasa zanin ta dawowa zanin ta dawowa har gwiwar ta. na fitowa fili zumbur ya mike tsaye yana takawa gaba ya bar wurin da kallo ta bayan shi tana sauki ajiyar zuciya dan duk a takure take karfin hali ne kawai yasa take aikin ta ita kam bata san me yasa Hamman nasu ya kasa samun mata yayi aure ba namiji cikakke ga kuma kwakkwaran kasuwanci amma har yanzu yana rayuwar shi shi kadai babu mata sama da awa ɗaya ya ɗauka a cikin mota yana ta latsa wayar shi duk da ya kunna karamar tibin da ke ciki amma bai ma san me ake cewa ba kwakwaran kwankwasa masa kofar da aka yi sashi saurin kallon wurin a hankali ya sauke madubin yana murmushi ya ce jauro da rashin fillanci ya ce wai ka shigo ciki an gama abinci a cire zuciya ya sauke kafin ya jinjina kai budewa ya fito sannan ya rufe suka nufi cikin gidan kallon jauro yayi cike da burgewa yaron da aka haifa a gaban idanuwan shi amma yana da aure cikar kamala murmushi ya sakar masa tare da dora hannun shi a kafadar sai ce jauro na san dai yanzu matarka ta kusa haifuwa ko a wani gigice ya kalle shi sai kuma ya sadda kanshi yana dariya ya girgiza kai da mamakin dariyar da yake yi ya ce um ko da saura daga kai yayi alamar eh jinjina kanshi ma yayi jinjina kanshi ma yayi ce kaga da za ka yarda ko da ka ɗauko matarka sai mu koma can gidana da zama kallon shi ya sake ya ce dukan mu biyu da tabbaci yace ce eh mana sai ma kun zabi inda za ku zauna kaga sai ka bar wa kawo kiwo kai kuma mu fara kasuwanci tare jinjina kai yayi alamar lamarin ya shige shi yace zan faɗawa wa baba idan ya yarda sai na zo ni kadai kangance idanu yayi yace matar ta kafa da yanayi irin na yaran ta yace tayi zaman ta anan wajen inna murmushi kawai Khalid yayi da tunanin wata sabuwa shi yanzu idan yayi aure ai kasuwa ne kawai ba zai je da matarsa ba kai tsaye bakin bishiyar suka karasa sai dai zuwan su yayi daidai da zama zanin da mama Fatu ta rufe rufewa Danejo jikinta da shi bayan wankan da ta mata Subulu da Jebu kallonsa kawai suke suna marmashi sai ka ce wata ranar sallah ta kwance mata kai ta share mata ta lafta mata mai ya sake yin kyalli sannan ta shiga kitsa mata shi duk da kitsan bai yi kyau ba dan ba aikinta ta bane amma dai irin yanda ta dauke kitsan guda goma sha biyu ne ta mata akai inda mafarar kitsan ke tasowa daga tsakiyar kan hakan yasa duk jelar gashin nata suke kallon kasa da sauri danejo saboda kunya da rashin sabo ta durkusa tana kamo zanen ta maida a jikinta tana boye kanta a tsakanin cinyoyinta mama fatu da take son shafa mata mai ita fa tamkar yar tsana haka take kallonta da sauri ta zonar da ita ta jawo kafarta ta fara murza mata ma. inna ce ta nuna musu wurin zaman da aka jere mishi abinci ga farfesun kayan cikin tinkiyar da aka yanka ga kuma soyayyen nama ga miyar fara cire takalmin shi yayi ya zauna yana kallon inna jebu cikin rada ya ce wai ita ta mata duk wannan da fara'a a fuskarta ta ce wallahi kuwa cewa ba ta yi wai mun barta da datti a jikinta murmusawa ya zauna yana ci gaba da kallon yadda take murje mata jikinta da man fumi motar tasar ya fara ɗauka ya kalli joro da ke tsaye ce zauna mana karasawa ya kusa da shi ya zauna ya ce bismillah cikin siririyar muryar yaranta ta nejo da ke riki zaninta amma mama fatu ta dage sai ta mata tsirara yasa da kwala yasa da kwala kara ta ce innar mu kayana 'yan duwawunta da ke cikin fan ɗin da ya yi daidai da kogunta kalar ja suka bayyana da gudu da neja ta miƙe ta shige bayan inna jabu da ta ɗauki kwanan abincin mahaifinsu za ta kai bukar shi gyalanta ta jawo ta shiga rufe jikinta tana kukan shagwaba mama fatu da ke kallanta da hannu take mata alamar ta taho ta shafa mata mai sai a lokacin da ya fara fahimtar mai danejo ke nufi wai nufin ta kunyar shi take ji kar ya ga jikinta Tofa ya faɗa a ran shi yana taɓe baki tare da kawar da kanshi to in ba ma hauka na yara ba kai amma yarinyar nan ma cutarsa ta yi wallahi to ina abin yake dufa ba gugun nata uwa an ɗaure sisi a leda girgiza kai kawai yayi sai wata dariya ma da take neman kuto masa tana so sai ya kyalkyala hakan ya sa shi dafa bakin shi da hannu yana ɓoye dariyar har san da jebu ta shige da ita ɗaki ta ce to maza sa kayanki sai ki je aka rasa shafa man. da gudu ta karasa shigewa tana faɗin to kallon maman shi yayi da ke magana kasa kasa tana kallon ɗakin da Dinejo ta shiga murmushi yayi yana mamakin irin shakura da maman shi ta yi da yarinyar da ba kullum take ganin ta ba kusan kusa da ita ya dawo ya zauna tare da kwanan abincin ya ɗebo luma ya nufi bakinta girgiza kai ta tana nuna mishi ɗakin da Dinejo ta shiga tsam kuma sai ta miƙe ita ma ta bi bayan ta ta shige bukkar yau kam rana ce da zai iya cewa bayan shirya mahaifiyar shi sanda za su zo nan sai ke am bai sake amfanar ta da komai ba don kuwa tare suka uni da Danejo kuma ita ce ke kokarin kula da Danejin ma hakan ya sa shi shiga mamaki sosai da kuma bin su da idanu duk da inda suka nafa, saboda ganin tsantsar farin ciki a idanun mahaifiyar shi da walwala yanzu kuma da za su tafi sai take tarje masa tana kwace hannunta da ya rike tana nuna masa inda Danejo ke tsaye ta rakuɓe a jikin addarta ke lambu ita kanta kuka ne take tana faɗin zan bi su adda ina zuwa su tafi da ni da ta gaba zai sake ta ba kawai sai ta samu hannun shi ta raraka masa cizo ya iyawarta hakan ya sa shi sakin hannunta ba shiri tare da limshe idanuwan shi ya horo iska ta baki duk da nauyin jiki na manyan taka, haka mama fato ta arna kare za ta shige bukar jebu tana ma danejo alama da hannu da ta biyo ta da gudu ita ma danejo ta bayanta suka shige bukar cikin nutsuwa ya bi bayan su yana so shi shi dai su rabu lafiya inda su kawo suka bi su da kallo su abin dariya ma yake ba su yana shiga bukar ya same su akan ya same su kasan gadon karfe sun shiga lub abunsu su a dole sun ɓuya. tsaye yana kallon kafafun mahaifiyar shi da take miƙe su ta ɗora akan danejo tana daddanna nata cikin tattausan murya ya ce mama am mu je ko da sauri danejo ta fito daga kasan gadon kafin ya ankare ta matsa dab da jikin shi tare da cimumiyar rigar shi daga kasa kusa da inda ɗamarar kogon shi take tana bubbuga kafafunta tana kuka kamar an mata mutuwa ta kalle shi tace bandi ka kyale ta nan zan kula da ita na rantse maka ko kuma ni ka tafi da ni hannayenta yayi saurin rikewa gam sakamakon cakushewar da take masa har tana zuzar abin da baya so wani ya san asalin sirrin shi idan ba halaliyarsa ba ita ma irin rukon da ya mata 'yan hannayen nata ya sa ta yin shiru ta zuba masa idanu da sauri ya sadda kanshi kasa tamkar mai jin kunyarta saboda wani duka da ya ji gaban shi na mishi dalilin irin kallon da take mishi da idanuwanta da suka yi ja sai kwararar da ruwa suke haka kawai tsigar jikinsa ta fara tashi yar karmar yarinyar nan ta fara daga masa hankali jikin shi ya fara karbar wani sako na daban da bai kamata ya karbe shi a gaban yarinyar nan ba da kyar ya sake kallon idanuwanta ya saki hannayen nata ya ja baya kaɗan cikin rawar murya kamar mai neman sarki ya ce cikin rawar murya kamar mai neman sarkewa ya ce daina kukan da sauri ta share hawayen tana murmushi ta ce za ka bar ta a nan kai kawai ya iya girgiza mata alamar a'a don son sanin to me yake nufi ta sake cewa to da ni za ku tafi nan ma a'a ya mata alama da dai takwab takwab ta yi da fuskarta ta turo baki gaba za ta sake fashewa da kuka cike da karfin hali ya zaro mata idanu ya nuna mata kofar fita ya ce ke fita anan tsawar da ya mata ya sa mama Fatu fitowa tana kallon shi ganin Danejo za ta fita a ɗakin tana sake fashewa da kuka ya sa da azama ta nemi rufa mata baya gabaki ɗayanta ya jawo ta jikin shi ya rike rukun da shi rukun da ya san ba zai cutar da ita ba sai dai kuma ba za ta sake zille masa ba manna kanta ya yi kirjin shi ganin tana son zillewa ya rada mata shi mama dan Allah ki ya hakuri mu koma gida kin ga ba zan iya barin ki anan ba tun ba za su iya kular min da ke yadda nake bukata ba sai kuma da sauri ya dago kanta yana kallon fuskar ta dake nuna ranta a bace yake mama am kina so mu tafi da ita hannunta da ta rike rigan shi gamta sake tare da kai shi saman kuncinta ta wanke shi da mari tana faɗin sakare sake ni na tafi ni ma hukaciya ce da kake kuka a gabana sake ni nace sha da baya sona san bai sake ta ba sai sadda kanshi da yayi idanuwan shi na daukar launin ja cikin murya kamar zai yi kuka ya ce mama am ba wanda ya kai ni sanki a duniyar nan in dai kina son da naji a kusa da ke ne ni zan san yadda zan yi na ta faru shikenan tallabo fuskar ta yayi suna kallon juna ya ce ai kina so ko kina son ta kina son ta mama am takwab takwab tai da fuskar ta har sai da ya dan kara ware idanuwan shi dan sai ya ga tamkar da da ita ma dazun ta yi haka kamar za ta yi kuka a harshen fullanci yadda zai gane da kyau ta ce ba sa kulawa da ita ba ina so na rinka mata wanka ina mata kitso sai kuma ta ɗora kanta a ƙirjin shi ta fashe da kuka ta ce yarinya ta yarinya ce dane dane danejo rinsa idanu ya yi ya so da zazzafar iska daga bakinsa yana tunanin ya zai yi danejo ba za ta iya kula da maman shi ba saboda ita ma kula ake da ita ya tabbata ko wanka idan ana so ta yi fes sai an taimaka mata to ya zai yi kenan bubbuga bayanta yake yana jin yadda take shashshekar kuka sun jima tsaye a haka har shigowar kawo buro ta sa ta dago ta ya dago ta daga jikin shi yana kallon shi sanda yake faɗin haladu har yanzu ta kiyar da ku tafi ko jinjina kai yayi alamar e hakan ya sa shi faɗin ita ma ga ta can kuka kawai take cike da jimami ya dore ya dora da shi yasa nake so kai aure da kana da mata haladu wata kila ta daukewa addal ta daukewa adda kadaicin zama ita kadai Khalid da ke goge mata fuska da tattausan tafin hannun shi a takaice kawai ya ce zan yi kawo insha Allah Allah ya yarda ya faɗa yana fita daga bukkar kafin su biyo bayan shi sai mu zurai take kamar tana faɗa suna fitowa daga bukkar idanuwan shi suka sauka akan kelambo da ke rarrashin danejo ta rakube a jikin bukkar har sheka take kamar an kwakule mata idanu sai da ya danna kan mahaifiyar shi a kirjin shi ya boye ganinta daga danejo sannan ya kesta wa ya yatsu ya mata alama da ta shiga da Daneja ciki har su bar gidan. Hakan da aka yi ne kaɗai yasa suka bar gidan bata kara tubare masa ba ko da suka tafi Jauro kuma ya ɗauki kayan abincin da ya kawo musu ya shiga da su ɗakin jebo kamar yadda ubangidan ya umarta. Yana gamawa ya kalli mahaifin nashi ya ce baba ni zan tafi wajen liman dan jiya ya ce in koma akwai karatun da za mu yi. Jinjira masa kai ya ce to a dawo lafiya amin ya faɗa yana ficewa a gidan bulo ce ta yi saurin kallon kawo buro ta ce gashi ya tafi kuma ba mu da ruwa a gidan ta mamaki ya ce babu ruwa ba an ɗauko ba jebo da ke zaune kan tabarma ce ta ce ai addafa duk sun barar maka da ruwa ita da danejo har in garmanka sunan saniyar da yake so suka suka yi wa wanka dariya ya yana girgiza kai yace adda kenan Allah ya bata lafiya Allah sarki wannan kenan nima na ce Allah ya bata lafiya ya ba kowa lafiya yan uwanmu musulmai dake gida da ke asibiti duka ubangiji Allah ya ba su lafiya duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jinya ta zata kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin carban kwai kashi na biyar kamar wata almara sai kuwa ta kalli bulo da har lokacin take tsaye tana kallon ikon Allah ta ce kawo min tsinke zan kwance mata kanta na mata sabon kitso sai kuma ta kalli Khalid da yayi sororo yana kallon su ta marerece ta ce duk kitson nata ya tsufa yanzu zan mata wani ta kare shi da fashewa da dariya tana jawo kan Danejo da ta ɗora kan cinyarta tana warware mata manyan